A yau Juma'a ne kotun kolin mai tawagar masu shari'a biyar karkashin jagorancin mai shari'a da mujauru ta zartar da wannan hukuncin inda ta amince da matsayar kananan kotuna da suka bayyana cewa jam'iyyar PDP ba ta da hurumin shigar da irin wannan karar a gaban kotun kuma jam'iyyar ta yi katsalanda ne ga ayyukan cikin gida na jam'iyyar APC kamar yadda lauyan masu kara Joe Agi mai mukamin SAN ya shaida mana. Well, uh, we are counsel for PDP. Uh, eh, the Supreme Court have um, dismissed our appeal that we have no local standard and uh, that irrespective of the unlawfulness of what APC did, we are not members of APC and we cannot challenge it. Joe Agi ya kuma kara da cewa ba za su ɗauki mataki na gaba ba saboda babu inda za su iya zuwa bayan hukuncin kotun kolin. Well, this is the Supreme Court. Told them in court, we can't appeal to God. We will stop here. We are bound by their judgment. Kazalika, mai shari'a da mujauro ya ba da umarni ga jam'iyyar PDP da ta biya tarar naira miliyan biyu duk da cewa kotun ta kora karar a bisa rashin cancanta inda alkalan suka bayyana cewa karar da pdp ta shigar ta nemi ta sanya kotu cikin rudani ne kawai tuni dai kungiyoyin marawa jam'iyyar apc da ake kara baya a gaban kotu suka yi ta nuna farin ciki da matsayar kotun na yau inda ambasada ibrahim abubakar da ke zama shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar apc ya ce we thank almighty allah today because the judges here they say this thing we ever been done in 1999 the judge is been clear there is no any injustice let's all the political party let's join our anti Beza and for Nigeria. Shi ma jagora kungiyar marawa jam'iyyar APC baya a matakin kasa ambasada Ibrahim Abubakar Batati ya bayyana cewa. Mun gode ma Allah su judiciary din mu mun gode musu saboda sun ba mu awareness a nigeria abinda ba mu gane ma ba mun gane yau. Atiku Abubakar 1999 ya zama gwamnan na Adamawa State aka dauke shi aka zo ya imagine no da President Obasanjo ya zama mashi vice aka aka yi babu wani surutu babu wani cewa wani ya cuce juna suka zauna a president president nan for 8 years to menene za kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi banda wannan ba cikin tsarin mulkin Najeriya kuma ba canza tsarin mulkin Najeriya ba saboda haka Allah ubangiji sa Najeriya mu ci gaba let's join our hand together and move Nigeria forward a wani bangare kuma wani jagora kungiyar manoma a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan nasarar APC a gaban kotu to alhamdulillah a matsayin mu na manoma waɗanda suka ba da gagarumar gudunmawa kuma suka tabbatar da cewa his excellency Ahmed Bola Tinubu ya zama shugaban shugaban kasa wanda mu mun zo nan ne yau domin mu ma mu kare muradin mu na cewa lallai muna masu cikakken goyon baya ga wannan shugaba namu wanda muka zaba kuma mu tabbatar da cewa mun bi kadin wannan shari'a da ake haye zuwa karshe domin mu tabbatar da cewa ainihin gaskiya ta tabbata an yi adalci kuma alhamdulillahi wannan hukunci da aka yi yau ya bayyana ma duniya cewa ana yin hukunci na gaskiya da adalci a kotunan Najeriya musamman wannan kotun koli ta ƙasa baki ɗaya. Idan ana iya tunawa dai jam'iyyar pdp ta shigar da kara a gaban kotun kolin ne inda ta yi ikirarin cewa zaben shattima a matsayin mataimakin dan takarar zaben shugaban kasa bola tinubu ya saba wa tanadin sashe na 29 sakin sashe na 1 da kuma sashe na 33 36 da 88 sakin sashe na 1 da na 2 na dokar zaben shekarar 2022 kuma daga bisani kotu ta yi watsi da karar lima abdulrahman amurka daga abuja najeriya